a shekarar sarkin gobir ya fito ya nuna aƙidarsa ta shifa goyon bayan al'umma yake ba wai siyasa ko wani abu daban ba to amma akwai wani abu da wanda ya dame mu da ya dame mu harkar tsaro babu siyasa a wasu yan siyasa suna sa siyasa cikin harkar tsaro marmakin su taimaka wannan abu a taro da yan PDP da yan APC a haɗa kai da mu sarakuna mu ci jama'a mu sai wasu su su muna banza kuma lokacin da ya wannan maganar ya yaba wa gwamnan jihar a wannan lokacin domin ya samu labarin wasu suna fitowa midiya suna cewa da abin da ya faru a sabon birni a sokoto gwamnan jihar wai baya zuwa inda ya fito ya ce to dan allah idan siyasa za su yi siyasa su su dai su bar su da abin da ke faruwa kuma sun shaida cewa gwamna tabbas yana zuwa kuma ya ba su tsaro a wannan lokacin to amma fa maganganun da ya yi sun matukar bata wasu rai musamman ma da yake cewa wasu 'yan siyasa suna amfani da damar su sukan yi abin da bai dace ba ya ce duka aje waɗannan maganganun aƙidun ma pdp apc ko ma me kake a haɗa a haɗa kai domin a ciyar da al'umma gaba ba wai ci baya ba dan Allah duk mu dakata mu ajiye duk wani bambancin aƙida ko makamancin haka mai isa duk mutumin kirki ko adalin shugaba idan ya taso sai an yi kokari an dakusar da shi an danne shi ko kuma a kashe shi hakan na nufin kenan lalle ilalla sai an binne gaskiya to ai yadda fir'auna bai iya binne gaskiya ba wallahi babu wanda ya iya binne ta subscribe my youtube